Abin da ya kamata ku sani game da kama Gwamnan Babban Bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele. Kanan labaran kenan kuka saurara. Sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton. da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yaɗa bidiyon mu a YouTube. Mun gode. To ga cikakken rahoton rahotannin da ke kaina a wasu kafafen yaɗa labarai yana cewa hukumar tsaron farin kaya na shirin kama gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefele. Wata babbar kotu a Abuja babban birnin kasar ta yi watsi da bukatar DSS ta kamawa da tsarin Mr. Emefele. dss na tuhumar godwin da laifukan da suka shafi taimakawa ta'addanci sai dai kotun ta ce hukumar ta koma ta samo kwararan hujjoji da shaidu kafin ta sake dawowa gabanta a kan batun abinda kotu ta ce game da batun emefele wani mai suna us gambarawa shine ya shigar da ƙarar, a madadin hukumar tsaron farin kaya ta dss a ranar 7 ga watan Disamban shekarar 2022 da muke ciki. Tuhumar mai lamba FHC slash ABJ slash CS slash 2255 slash 2022 ta nuna shari'ar tsakanin DSS da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefele. DSS na zargin Godwin Emefele, da tallafawa ta'addanci da kudade hakan ya saba wa doka ya kuma aikata laifi kan tattalin arziki. Mai shari'a John Tarhemba tsoho da aka gabatar da ƙarar gaban shi ya yi watsi da ita. Ya ce SS ba ta gabatar da wata kyakkyawar shaidar da ta nuna gwamnan CBN ɗin ya aikata laifin ba, sannan kamata ya yi a ce shugaba Muhammadu Buhari ya san da batun. Takardun tuhumar da kotun ta yi watsi da su, da sashen BBC Pidgin ya gani ya nuna alkalin babbar kotun ne ya ɗauki matakin a hukuncin da ya zartar alkalin ya yi bayani kan wasu bayanai da aka yi su a dunkule da ya buƙaci a warware da yin bayani dalla-dalla inda aka buƙaci godwin omefele ba tare da an faɗi mukaminsa na gwamnan babban bankin najeriya ba alƙali tsoho ya ƙara da cewa dss ba su yi gamsasshen bayani kan kowanda. suke ƙara mai suna Godwin Emefiele gwamnan CBN ne ko kuma wani mutum ne mai irin sunansa daban don haka ana buƙatar wannan bayani. Mutane za su yi mamaki da rudani ko wanda ake tuhumar Emefiele na CBN ne ko a'a saboda ana magana nifa fa kan ɗaya daga cikin babban jami'an gwamnatin tarayya. Mai shari'a tsoho ya kuma kafe cewa kamata ya yi tuhumar da DSS suka gabatar ta samu rattaba hannun shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari tunda shine yana da Emefiele mukamin. Lamarin ya yi kama da kotun na son fakewa da guzuma ne ta harbikar sana, ta hanyar amfani da kotun wajen lullube abin da suka aikata ba daidai ba da sun san ya saba doka kuma ba za a amince da shi ba. Wannan dalili ne ya sanya ba mu amince da ƙarar da suka shigar ba har sai sun gabatar da ƙwaƙƙwarar hujja sannan za mu saurare su amma a yanzu kam mun yi watsi da batun in ji alƙali tsoho ana kirarin matsalar da emefiele ke ciki na da alaƙa da sauya takardun naira tun lokacin da babban bankin najeriya cbn ya sanar da sabunta wasu daga cikin takardun naira aka fara matsawa mr godwin emefiele lamba Majalisar Dattawan Najeriya ta nuna rashin amincewa da wasu daga cikin tsare-tsaren sabbin kuɗin. Hakan ya biyo bayan bayanan Minista Kuɗin Najeriya Zainab Ahmad da ta ce sam ba ta da masaniya a kan batun. Har wa yau Majalisar Wakilai ma ta gayyaci gwamnan CBN domin amsa tambayoyi kan sabbin kuɗaɗen da kuma yadda zai shafi tattalin arzikin Najeriya. A ranar Litinin, wasu daga cikin lauyoyin ƙungiyar Kare Haƙƙin ɗan Adam da jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula sun fantsama tituna suna ta zanga-zanga. Masu borin ƙarƙashin gamayyar ƙungiyoyin farar hula sun ce DSS ta kama Emefiele gaban kotu ne domin su ɓata masa suna. Sun kiran shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ministan shari'a Abubakar Malami su shiga batun. DSS ta ce batun kare tsaron ƙasa ake yi. DSS ta yi ƙarin bayani cewa tana bincike ne kan duk wani abu da ya shafi tsaron ƙasa, kuma ayyukan da suke yi ya shafi 'yan Najeriya ne baki ɗaya. Mai magana da yawun hukumar DSS, Peter Afunanya, ya fitar da sanarwa a cikin yana cewa wasu mutane na yaɗa farfaganda domin ɓata musu suna da aiki. Za mu ci gaba da aiki da bayyana sakamakon bincike ga 'yan ƙasa ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba za mu sanar da waɗanda lamarin ya shafa ba tare da ɓoye-ɓoye ba in ji sanarwar babu wata farfaganda da za ta yi tasiri a kanmu ko wani abu da zai tsorata ni da mu ba ko wani abu da zai tsoratar da mu ba babu wata barazana da za ta yi tasiri a kanmu to wannan shine rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiya duk inda take ya kuma kawo ƙarshen duk wanda suke kullawa ƙasar mu Najeriya kumbiya kumbiya da wata matsala musamman wadda ta shafi ta'addanci da kuma sauran abubuwa na ta da ƙaya baya mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai albarka sahihiya Hausa TV haka zalika muna dakon jira ra'ayoyinku akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisalam